Majalisar Dattawa na ci gaba da duba wasiƙar da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tura don neman wanke muƙaddashin shugaban hukumar yaƙi da cin hanci Ibrahim Magu a karo na biyu. na yi yunkurin samun takamaiman bayani daga shugaban kwamitin sadarwa na majalisar dattawa sanata aliyu sabbi abdullahi amma ban samu nasara ba inda ya aiko sakon wayar tarho na neman ahuwar ficewa daga majalisar da ya yi ba tare da karin haske ba a zantawa da ɗaya daga na kan gaba a cikin dattawan kwamra ce husani majalisar bata sa ranar gayyatar magu don yi masa tambayoyin da zai kai ga tabbatar masa wannan mukami ba ta iya yiwuwa ma sai bayan shugaban najeriya muhammadu buhari ya dawo daga hutun kwana goma za a gane hakikanin bayanin wasiƙar in daga wurin shi ne to za a zo a duba a gari in ba daga wurin shi bane to dole kuma a bincike a ga yaya irin wani abu yake faruwa don wannan ba shi na farko ba in ba za mu iya manta ba shekaran da ya wuce kasafin kuɗin ma da aka kawo shugaban ƙasa ya kawo da kanshi an sace shi an caccanza shi to balle a ce ma takarda da fito shafi ɗaya shafi biyu ba wancan fa ta kai shafi dubu biyu ko dubu uku amma ta ɓace to balle wannan mai shafi ɗaya ko shafi biyu a Najeriya saboda haka sufuri irin na mutanen gwamnati da irin 'yan siyasa za ka ga ya fito ko ta ina saboda haka wannan abu ne wanda yake insha Allah za a duba shi za ku ɗan jinkirta kenan har sai an kammala wa'annan binciken gaba ɗaya an tabbatar in shugaban ƙasa ya dawo wannan wasiƙar daga wurin shi ne kafin a tantance mago eh to a halin yanzu dai an anshi wannan takarda kuma an karanta ta amma ba a sa ranar da za a kira shi magun ba dole sai an ƙara dubawa a gani amma aka sa rana za a iya kiransa don har yanzu majalisa ba ta bai tambayoyi ba da ya kamata su yi in sa zo suka zo na aka mai tambayoyi in ya yi ansa duk zarge-zargen da ake mashi to shi kenan. sanata shehu sani ya kara da cewa akwai bukatar mai taimakawa shugaban kasa kan majalisar dattawa ita enan ya ba da tabbaci kan takardar don ci gaba da wannan aiki akwai masu zargin wai in ma 'yan majalisar ba sa kaunar aikin magun ne don tsanantawarsa ko wasu 'yan siyasa daga bayan fage na shimfiɗa masa gadar zare ɗan siyasa isa tafi da mafindi ya kira ga dattawan su gaggauta wanke ibrahim magon don ba shi ƙarin ƙwarin gwiwar yaƙi da cin hanci da ya durƙusar da najeriya ibrahim magu yana cikin mutanen da suke da experience suke da natsuwa na gudanar da wannan wuri don lokacin da aka nada ribadu chairman lamorde operational director ibrahim magu yana karkashinsu tsakani da allah yana cikin mutanen da suka sa wannan wuri ya bayyana akwai irin wurin a lokacin 'yan sanda ba wanda ya san suna nan shugaban ƙasa yana bukatar irinsu na farko ga yarantaka na biyu ga shi ɗan sanda na uku gashi babarbare ko iska ya wuce sai ya tambayi iska mai ya kawo shi in mutane ba san magu ba akwai kowansa ne ko wani dan uwan mahaifinsa wanda ya mana permanent secretary a north east idan an ce maka fayil naka zai tafi wajen alhaji magun sai ka ce tofa a sake buɗe ka duba ka ga lalle komai kowanne takarda daidai ne don akwai guda wanda bai zauna daidai ba to aiki ya same ka to irin zuriyan su ne ba wai yau ya soma ba ya gada ne aikin a jikinsu yake zai aikata duk abin da aka bashi abin da kai tsaye za a ce zai yi wuya shine majalisar ta sake samun sako da zai ci karo da na shugaban kasa daga hukumar tsaron farin kaya na dss da take zargin ibrahim magu da shiga gidan haya da kudin haram madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya